Wane mutum maganar hana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba. Wane mutum maganar hana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi wafaqa man sha'a li khidmati kitabihi wasafa man sha'a faj'alahu min hizbihi wa ahbabihi واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد yan uwa masu kallon mu masu sauraron mu idan ba kuma ce ba kuna bibiyan mu a shirin mu mai taken mihrabul qur'an wanda ya kunshi bangarori guda uku bangaren farko karatun alkur'ani mai girma da riwayoyi guda biyu riwaya ta farko ta warsha annafe min tariq lazraq riwaya ta biyu riwaya ta hafs an asim min tariqi shatubiyya sai bangare na biyu shine bayanin ayoyin da za mu karanta insha Allahu ta'ala a dunkule sai bangare na uku bayanin wasu daga cikin hukunce-hukunce na waɗannan riwayoyi da kuma na tajwidi a yau a tare da ni akwai alarammomi guda biyu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 فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم بكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون wannan ita ce riwaya ta warshu annafi min tariqi lazrak wadda muka saurara daga bakin aramma malam abdulmajid abdulrashid za mu saurari karatun alkur'ani mai girma daga bakin aramma malam abdulrahman da riwaya ta hafs an asim min tariqi shatubiyya na'am بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون Na'am, wannan ita ce riwaya ta Hafs an Asim da muka saurara daga bakin aran Malam Abdulrahman. Hadithi ya tabbata na manza Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda al'imamu Ahmad bin Hanbal ya fidda shi a cikin musnad nasa, haka al'imamu Bukhari ya ruwaito kwatankwacinsa, haka al'imamu Muslim da al'imamu Tirmidhi, haka al'imamu Nasa'i, rahimahumullah ajma'in. wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga garin makkatul mukarrama zuwa eh, gari na ta'if a wasu riwayoyi sai ya sauka wani wuri a wasu riwayoyi zuwa ga suku okaf sai ya sauka wani wuri da ake kira a batnu nakhla a lokacin da ya sauka wannan wurin a wasu riwayoyi sun ce sallan asuban ya tashi yana rera karatu yana jan sallah wato yana yi ma sahabbai sallah kenan suna cikin sallah asubahi shine liman yana jan sallah a wasu riwayoyi da suka zo sallar isha'i sai Allah subhanahu ta'ala ya karkato da wasu aljannu sai suka zo suka saurari karatun annabi shine wa id sarafna ilaika nafaran min aljinni ka tuna a lokacin da muka karkato da wasu tawaga na aljanu suka zo wurinka suna sauraron wannan karatun alkur'ani da kake rera su nafar wasu malamai suka ce su ne adadin da tsakanin uku zuwa goma wasu suka ce madun al'ashir adadin da bai kai goma ba a larabci shi ake kira nafar kuma ana masa jam'i da anfar a lokacin da suka saurari karatun alkur'ani kamar yadda wata riwaya ta zo asali sun kasance suna zuwa sararin samaniya wato suna sato wasu maganganu da mala'iku suke tsakaninsu ba wai suna hawa sama ta ɗaya ba ne ko ta bakwai makamancin haka a'a suna zuwa da can inda dab da mala'iku inda suke tattaunawa idan aka musu wahayi idan suka sato zance sai su zo su faɗa ma boka ko ɗan tsubbu sai kasance ƙila zannan zancen ya yi daidai da abin da suka ji daga mala'iku wanda kamar yadda annabi ya faɗa idan suka kawo mai maganganu cikin ɗari kila za a samu da kyar a samu guda ɗaya wanda yake shi ne na gaskiya to saboda haka sai suka ga an sha makanci saman kamar yadda ya zo cikin suratul jinni ba sa iya sato zance suka rasa me yake faruwa kawai suna zuwa suka ji annabi yana rera wannan karatun sai suka ce kai wannan karatun da yake rerawa shine abin da ya hana mu yanzu ba ma jin abin da ke faruwa a ina a can tattaunawa da mala'iku suke to shine abin da ayan nan take nufi wa iz sarafna ilayka nafaran min al yastami'una al suna saurara al-qur'ani falamma hadaruhu yayin da suka so qalu ansitu sai sashin sai ce musashi ku shiru mu saurari wannan karatun falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin yayin da suka gama sai suka tafi wajen mutanen suna musu gargadi to shi yasa annabi bai ma san sun zo ba sai da aka saukar mashi da suratul jinni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada to saboda haka wannan yake nuna cewa idan mutum yana wa'azi ko da bai samu karbuwa ba sosai za ta iya wa akwai waɗanda ba jinsinsa ba amma suna jin wa'azin da yake su ma suna fa'idantuwa saboda haka kada mutum ya yi la'akari da adadin kawai waɗanda suke halarta a karatun da yake a zahirance bai san a ɓoye su wane ne suke halarta ba sannan bayan haka mala'iku abin nan aljannu su ma sun kasu gida-gida akwai musulmai a ciki Ke imamu sha'abi yake ba da labari bal ya tabbata ma wata an tambayi wani daga cikin aljannun akwai ahalus sunna a cikin ku yace akwai ahalus sunna kun ga akwai ahalus sunna akwai yan yan sufiya kenan wato yan Ɗarika <laughs> duka a cikin aljannu to kun ga akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba anna minal muslimuna wa minal qasid akwai azzalumai akwai waɗanda ke salihai wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik akwai yan izara ahlu sunna akwai yan akwai yan dariqa ina fata an gane to za mu je hutu na rabin lokaci insha Allah yayin da muka dawo za mu karasa bayani akan waɗannan ayoyi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wane mutum maganar subhana mai girma kowa rike qur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowa rike qur'ani ba zai ce ba